إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a na umar ibn al radiyallahu an a yau lahadi bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da da arba'in. wanda ya zama daidai da goma sha biyu ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara ga wata takarda wanda aka ce malam na kasance ina fama da wata lalura na rashin lafiya tsawon shekara hudu kenan ina magani ban samu sauki ba ina so a taya ni addu'a don in samu lafiya to muna fata Allah ya ba da lafiya sannan akwai wata mata ta aiko da turmin zani a ba da marayu kuma tana ta tawassuli da wannan turmin zani to muna fata Allah Ta wa ta'ala ya biya bukata kuma ya yayi damuwa idan ba manta ba muna nan cikin suratul fathi inna fatahna laka fathan mubina kuma a yau insha Allah ta'ala za mu taki daga aya ta goma sha tara mun karanta aya ta goma sha bakwai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin cewa waɗannan da ba su halarci ainihin zaman da aka yi a alhudaibiya ba to lalle akwai yakin da za a kira su kuma wajibi ne su halarta. domin ana ainihin yakin ne ko a zuwa yakin ne za a gane masu gaskiya a cikinsu da marasa gaskiya amma sai Allah ta'ala ya ce akwai waɗansu nau'uka na mutane waɗanda aka yi musu sassauce su waɗannan ba sai sun halarci wajen yaƙi ba shi ne laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi harajun babu laifi akan ainihin makaho da kuma gurgu bi ma'ana guragu kenan da makafi wala alal maridi harajun ko wani mara lafiya Shi ne muka dabdale muka ce kurame su ma sun shiga ciki eh, baye su ma sun shiga ciki duwani wanda bai da lafiya to shi ma an masa uzuri ba sai ya halarci wajen yaki ba amma dukansu gaba daya wa mai yuti illa wa rasula duk wanda ya da'a wa Allah da manzonsa daga cikin masu lalurori na duniya yadda yudkhilhu jannatin to lalle Allah zai shigar da shi gidan aljanna amma kuma za a shigar da shi ne sa kalau bayan Allah ya warkar da ki daga cutar da ta dame shi ko sai a raba shi da laluran da ta same shi a nan duniya kuma waɗannan gidajen aljanna ko gonakai na aljanna ta dari min tatihal anhar ainihin koramai suna gudana a ƙarƙashin gine-ginen wa man yatawalla duk wanda ya juya baya makaho ne ko gurgu ko kurma ne ko bebe ne ko wani marar lafiya ko wace irin cuta ce yake fama da ita ko kuma lalura ce yake fama da ita idan ya yi tawaye wa Allah bai yi da'a wa Allah da manzonsa ba to Allah ta'ala ya ce yu'azzifu azaban alima lalle Allah zai masa azaba azaba mai radadi saboda haka baya da hujja idan ya tafi lahira to amma idan laluransa ta hana ki aiwatar da wani abu saboda lalura to wannan an masa rangwame kamar yadda muka ambata a can baya to sai Allah ta'ala ya ce mai a'udhu billahi minash shaitanir rajim لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم وأثابهم فتحا قريبا wannan aya ƙarin bayani ne akan ayan da makaranta a can baya ko mu ce maimaici ne amma da wani salo daban ko da wata siga ta daban Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa laqad Allahu 'anil mu'minina hakika Allah ta'ala ya yadda da bayin Allah mu'minai idh yubayyi'unaka tahta shajara yayin da suke maka mubaya'a a karkashin wannan bishiya a hudaybiya Balima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu shi yasa ya yarda da su duk wanda Allah ya yarda da shi kuwa to dan gidan aljanna ne yaza aka ce radiyallahu anhum waradu anhu idan Allah ya yarda da kai to kai ma ka yarda da shi domin abin da yafi wahala shine Allah ya yarda da kai ko a zamanin manzon Allah manzon Allah ya yarda da kai ko ya gamsu da kai wannan shi yake da wahala idan ka samu wannan to kai ma dole za ka yarda da Allah subhanahu wa ta'ala kuma za ka yarda da manzon Allah ya za ka ce radiyallahu anhum wa radu anhu su ma sun yarda da abinda Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su amma kamar yadda muka ambata na farko shine yake da wahala domin sai ka yi aiki wanda Allah zai yadda da kai sai ka wahala sannan Allah ya da kai sai ka yi biyayya sannan Allah ya da kai to maza Allah ma sai ka rike sunnansa sannan zai yadda da kai sai ya ga aiki a zahirance sannan zai amince da kai to idan Allah ya yarda da kai to ka tsallake kai dan aljanna shi yasa kai tsaye aka ce laqad radiyallahu anil mu'minina idan kun duba za ku ga an kawo kalman almu'minina ba a ce laqad radiyallahu anil muslimina ba domin ko aka taba shi zai ce shi musulmi ne yana sallah yana azumi yana zakka amma bai hana shi tsegumi ba bai hana ki manci da munafinci ba bai hana ki fata ba bai hana ki zina ba bai hana ki ƙarya ba bai hana ki zalunci ba bai hana ki algos a cikin kasuwanci ko harkokinsa ba bai hana ki ha'inci ba bai hana ki karya amana ba bai hana ki liwaɗi ba bai hana ki shaye-shaye ba wa haddis wala haram abubuwa da yawa yanzu an haka ce musulmi musulmi suna da yawa in aka ce an yadda da musulmi to kowa da kowa zai shiga aljanna kenan ba matsala alhali akwai waɗanda suke da matsala suna da tokarere saboda haka sai an tokare su in ba su yi sa'a ba karshe ma ba za su shiga gidan aljanna ba Allah ya sauwake shi yasa aka kawo mana kalman almu'minin bi ma'ana bayin Allah mu'minai amma suwa waɗannan mu'minai ke bantattu ne idh yubayi'unaka yayin da suke yin maka mubaya'a ta hata kajara a karkashin wancan bishiya bishiyar kaya a filin hudaybiya fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu fa anzala sakinata alaihim shi yasa ya saukar da natsuwa gare su domin a lokacin abubuwan da aka yi tayi na tsokana ya kai a ce musulmi ba za su yadda da sulhun da za a yi ba amma da Allah ya saukar da natsuwa a cikin zukatansu sai suka amince da wannan sulhu duk da tsananin da yake cikin sulhu amma manzo Allah ya amince ya ce muje zuwa saboda duk yadda aka yi da ƙarya idan ya kasance ƙarya tana fifituwa na waɗansu lokatai to wata rana za ta rushe saboda me saboda daman ba za ta kai labari ba ita da kanta za ta lalace gaskiya kuma sai ta tsaya saboda haka fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya saukar da natsuwansa wa asabahum fathan qariba kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su buɗe na kusa kusa wani buɗe kenan fathan qariba wani buɗe kenan fato makka fato khaybara fato hunayn fato saqif fato al wanne ne fatu makka to maganima ya ya'khudunaha aka ce da ganimomi masu yawa wanda za su kwasa shine fatu makka ko kuma khaybar eh wa kana Allahu azizan hakima to wa'adakumullahu maganima kasiratan ta'khudunaha sannan kuma Allah ya sake muku alkawari akwai waɗansu ganimomi za ku je yaƙi ku ci nasara ku kwata bayan wannan to shi kuma ina ne eh saboda an hada abubuwa guda biyu ko guda uku waje daya fa ajjala lakum hadhihi shi yasa ya gaggauta muku wannan maganima ga kuma maganima ukura to wanne ne makkan wanne ne khaybar wanne ne wani wuri daban wa kaffa aidiyan nasi ankum inda aka kame hannayen mutane ba su cutar da al'ummar musulmi ba a hudaybiya ne saboda haka a hudaybiya abin ya faru amma yi alƙaura ko albishir da wurare guda biyu manya manya don wa maganima kasiratan yakuzunaha wa adakumullahu maganima kasiratan takuzunaha akwai bambanci فعجل لكم هذه أي بمعنى ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما to bari mu karanta sharhi mu gani ya malamai suka fayyace amma dai lalle tabbas hakika Allah tabaraka wataala ya amince da bayin Allah mu'minai waɗanda suka yi maka mubaya'a a karkashin wannan bishiya saboda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu shi yasa ya saukar da natsuwa a tattare da su ba su yi tawaye ko suka yi rikici ko suka tada hankali ba sa'annan wa asabahum fatan qariba kuma Allah tabaraka wata'ala ya hada su da budi na nan kusa wanda ake kyauta zaton shine Khaybara wa maganima katiratan yakuzunaha a Khaybara din ne aka samu ganimomi masu yawa waɗanda musulmi suka kwasa wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima ka karanta ayar faddal ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ولن آيوي دم كرنتا يخبر تعالى الرداء عن المؤمنين الله يا الأباري يا تبتر da ainihin yardansa ga barin bayan Allah waɗanda suke muminai saboda haka in kana son ka samu yaddan Allah cikin sauƙi ka kasance bawan Allah mu'mini imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littafan Allah imani da ainihin manzannin Allah imani da ranar lahira imani da kaddara mai kyau ko mara kyau sannan kuma sai ka ɗauko rukunan musulunci ka yi aiki da su ka tabbatar da ainihin tauhidi waɗannan rukunan imani guda kida za su tabbata ne a cikin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ka tsaye da sallah yadda ya dace wato a cikin lokaci kuma cikin jam'i sai dai idan akwai lalura sa'annan kai azumin watan ramalana a lokacin da baka da wani uzuri sa'annan kuma ka yi ainihin ka bayar da zakka idan ka mallaki abin da ya kai na zakka kayan amfanin gona ko kuma dabbobi ko kuma harkan kuɗi na ainihin kasuwanci ko rikazi ko wani abu makamancin wannan nan kuma ka ziyarci ɗakin Allah idan ka samu dama kada dukiyanka ta rufe maka ido ka gagara zuwa aikin haji kada ainihin matanka da 'ya'yanka su ainihin hana ka zuwa aikin haji ka je ka sauke wannan farilla idan ka samu dama ka haɗa da umra ko da guda ɗaya ce domin a wajen waɗansu malamai mutum ya yi umra sau ɗaya wannan ma dole ne sa'annan kuma idan ka hada da waɗannan in ka hada da wancan ki daga waɗannan guda biyar ka ga an samu guda goma sha ɗaya kenan to sauran abubuwa za su kasance masu sauki biyayya wa iyaye kyautata wa iyalai ba da haƙoƙin masu haƙoƙi kyautata ma ainihin makwabta da gaskiya ko kiyaye amana da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan to za ka samu mutumin da ya kiyaye abubuwa guda goma sha ɗaya ɗin nan to zai kiyaye waɗannan sannan kuma zai nisanci ainihin karya, ko karya alkawari ko kuma algusu ko ha'inci ko sata ko shan abin maye ko ainihin aikin lalata ko almubazzaranci da sauran waɗansu abubuwa makamantan wannan to idan ka haɗa duka shi ne za a kira ka mumini kuma ba mai tabbatar maka da wannan suna sai Allah tun da wani yanzu ya same ka ce kai ai wane mumini ne sai dai ka ce ina zaton mumini ne amma musulmi kan wannan kowa ma kana iya yaba masa duk wanda ka ji ya ce la ilaha illallah ko da ba musulmi bane ka ji wani abin ya faɗi zai ce la ilaha illallah to abin da zaka dauka la ilaha illallah muhammadu rasulullahi ko to sai ka dauka musulmi ne sai dai idan aikinsa ya saba wa kalmar shahadan da ya yi to sai kai masa hukunci da wannan saboda aka yi kubiru ta'ala ridahu anil Allah ya tabbatar mana da yaddan da ya yi da bayan Allah mu'mini baya baya'u rasulullah musamman waɗanda suka yi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ta shajara a karkashin bishiyan kaya a filin hudaybiya wa qad taqaddama dhikru uddatihim hakika an mana cikakken bayani a can baya ba sai an sake maimaitawa ba wa nan mukanu alfan wa ana kyauta zaton sun kai dubu ɗaya da ɗari hudu akwai saɓani na adadin su, amma ana ganin kamar zance mafi inganci sun kai wajen dubu ɗaya da ɗari hudu wa annan shajarata kana samura bi ardil hudaybiyya kuma wannan bishiya kaya ce a ainihin al sai dai hudaybiya din kuma rijiya ce amma kuma filin wajen ana kiransa al amma asalin al-hudaybiya ce rijiyar da sahabbai suka je suka samu babu ruwa maza Allah ya ce kara taba suka je suka taba maza Allah ya zo ya addu'a ba wata ruwa ya ma aka ce ba da kifiyansa aka je aka cakka a cikin wannan rijiya zuwa wani lokaci sai ga ruwa mai yawa suka sha da su da dabbobin su gaba daya suka ma yi fataka da ruwa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan mujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda inda suka yada sansani da man babu ruwa kuma kafirai ma da suka zo sun gane cewa waɗannan sun yada sansani a da babu ruwa saboda haka ba za su jima ba za su sha wahala da su da dabbobinsu amma sai Allah ya ba da mujiza wa manzon Allah nan take aka samu ruwa mai yawa yana ɗaya daga cikin dubban mujizozi na manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an Tariq bin Abdurrahman an samu ruwayan hadisi daga Tariq bin Abdurrahman kala yake in talaqtu hajjan yace na kama hanya zan tafi aikin haji famarartu bi qaumin sai na wuce waɗansu mutane salluna suna yin sallah fa ma hadha al masjid yace sai na yi tambaya na ce wani masallaci ne wannan kaga mutane suna ta sallah kowa sai ya ajiye kayan sai je alwala ya ya kama sallah to ga dukkan alamu wurin yana da muhimmanci amma ni ban sani ba shi yasa sai yayi tambaya yace wani wuri ne wannan haɗe he shajara suka ce ainihin ne daidai wajen bishiyan nan ba baya a rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallama bai aka riduwar suka ce inda aka yi mu baya a wa annabi gurbin bikiyan kenan ya ce da na ji wannan sai ban ce komai ba tun da ba da ilimi a kan wannan amma ya tsaya ya yi sallan bai yi ba yana son ya je ya bincike ya yi tambaya ya ji dalili idan ya samu hujja mai ƙarfi kun ga wajen dawowa to sai ya tsaya shi ma ya sallan tare da shi ya ce fa sai tu sa'id ibn al-musayyib ya ce sai na je na samu babban malamin nan babban tabi'i sa'id ibn al-musayyib fa akbartuhu sai na baki labari ni ba ga abin da na gani na ga wadansu mutane suna ta doka sallan nafila a wani masallaci wanda aka gina na musamman idan ka gani yadda jama'a suke taruwa a wajen to kai ma abin zai baka sha'awa kuma sai ka tsaya ka tambaya idan baka san me suke yi ba qala sayyid sai ibn al-musayyib yace yace haddathani abi yace lalle babana ya bani hadisi annahu kana fi man baya rasulullah yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a wa manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة أكرككم بشيا ننتقيا قال يتي فلما خرجنا من العام المقبل يتي من يمبايع والنبي أولنا شكرا kusan daga cikin yarjejeniyar da aka kula sun kulla cewa annabi bana ba zai shiga makka ba amma shekara mai zuwa ya zo sun ba shi kwana uku raka ya zo yi umra a shekara mai zuwa ko maza Allah ce ya yarda so da shekara ta zagayo shi baban sa'id bin al-musayyib shi ma yana daga cikin waɗanda suka rako manzon Allah zai yi umran da ake kira umratul qada ko maza Allah ya zo ya yi umran yayi kwana uku suka ce to lokaci yayi maza maza a fita a bar mana gari Maza Allah ya ce ba za ku yi hakuri ba suka ce ba za mu yi hakuri ba ai yarjejeniyan kenan maza Allah ya ce wa sahabbai ya ce kowa ya shirya kama hanya ya fita bar musu garinsu abinda fa ya faru kenan maza Allah ya fita sai da ya je bayan gari ya yada sansani ya sake kintsawa ya huta kafin ya sake taki ya tinkari birnin madina amma da Allah Ta tabaraka wa ta'ala ya kawo ranar da za a yi fato maka maza Allah sai ya zo da rundunoni ya ce duk wanda ya sha gabanku ku ku jirbe shi abin da ya faru kenan Ba za Allah ya zo yake gabe tsaya ko ina ba sai a ɗakin kaba sai da ya lausasa kowa to ke zan ana bin abu gradually bi ma'ana a hankali a hankali to ake samun cin nasara idan ka zo ka ci da zuci to karshe kwabarwa za ka yi kuma idan ka kwabar to ba ba za ka iya sincewa ba har abada ba za ka iya tattarawa ba to abin da ya faru kenan to shine baban sa'id bin al-musayyib yace da shekara ta zagayo falamma karajna min al'amil mukbil a shekara da ta zagayo muka fito nasinaha yace mu da muka yi mubaya'a wa annabi a gindin bishiyar sai muka manta bishiyar kaji maganin yan bidiya wanda suka yi abin masu manta bishiyar to waye gwada ta su karan kansu sun rude amma ba ko a lokacin akwai waɗanda suke cewa muna kyauta zaton wannan bishiyar ce to gaki an gina masallaci kada an yi kwariya masallaci musalla a wajen kowa yana yin salla? shi sa lokacin da Umar an Khattab ya zo a shugabancinsa ya ce duk bishiyoyin a sassare su a kona su a a keke su yace a birkita wajen laman dan bidi'a maganin zaki ne ka birkita masa hankalinsa ya rasa inda zai kama to tun da la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i shi bai rike qur'ani ba shi bai rike hadisi ba tun da ya rike ra'ayin wani kato to ka kara masa da ra'ayin waɗansu kattai eh ka kara masa yake da sai ka ruda ki yanzu ma wanne ne zai ɗauka? shi yasa Umar dan Khattab duk lokacin da muka tuna ki sai mun masa babban addu'a dun yayi aiki kamar yadda ya yi iyaka ƙoƙari wajen yada musulunci a ɓangarori daban-daban tun da a kalifancinsa sai da yake kara goma shekarun da Allah tabaraka ta'ala ya baki kenan amma abubakar bin abi hafa shekara nawa yi shekaru biyu da watanni shekaru biyu kacal da watanni dina usman bin affan yi shekara goma sha biyu sannan ali bin abi talib kusan shekaru hudu yi? shine idan ka hada ya zamo talatin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhum Allah ya kare ta da su saboda haka sai yace da muka zagayo a kekara da ka zagayo wato muka zo wurin Yace na fina ha falam naqtir alaiha Yace mun manta mun kasa gane bishiyar saboda in aka ce ga bishiyar a yanzu aka ce bishiyar tana nan ai duk wanda ya tafi aikin haji ko umra sai ya kai ziyara wajen to ga waɗansu wurare ma da ba su da dalilai masu inganci mutane suna zazzagawa ka ji wai mutum ya je waɗansu almasajid asaba waɗansu masallaci guda bakwai ya yi sallah a nan ya fita ya yi sallah a nan ya fita mutumin da a garinsu ba ba ya sallar nafila a garinsu ba ya nafila amma ya kama hanya ya je can ya yi nafila a masallacin da babu hujja sai ga wani ma yana yawo a cikin birnin madina wai ina ne masallacin bilal ina ne masallacin bilal masallacin bilal ana fa kyauta zaton a wajen ne annabi wai ya yi sallar nafila da ya yi sallar nafila sai ya roƙi allah abubuwa guda uku sai allah ta'ala ya baki guda biyu hana ki guda daya to shine suke cewa wai duk wanda ya samu waje in yi sallah ya roki Allah Allah tabaraka wataala zai baki muka ce ƙarya suke yi tunda annabi ma uku ya roka Allah ya baki biyu ya hana ki daya to kai da ba annabi ba sai ka roki goma Allah ya rusa su ba zai baka ko dai ba eh wannan shine gaskiyar al'amari ko kuma kaga mutum ya zo ya kama hanya yana neman akwai wani masallatai dai iri daban-daban ko da yake aka ce yadda ma aka giggina waɗansu masallatan akwai gyara domin ana tsammanin wani sahabi ya zauna a wajen sai ya gina masallaci sai ya sa sunansa to waɗansu kuma sai su zo sai su yi ta bidiyoyi a wajen yasa aka ce ma a kare gaba ɗaya hatta inda annabi ya fara sallan juma'a a birnin madina ai wajen yana nan kuma an gina masallaci to kowa sai ya bar juma'ansa sai a ranar sai ya je juma'ansa to ka yi juma'a a masallacin annabi sannan kuma ka je can kana cewa za ka yi wata juma'a me yasa ba za ka fara juma'a a nan ba aka ce don a yi maganin kowa to sai aka kange ma wajen ka kaf gaba ɗaya aka toke in ka je sai dai a zagaya da kai da mota amma ba ka isa ma ka sauka ka je masallacin ba balle ka yi nafilan da babu dalili saboda mutane haka suke mutum za ga ayyukan farilla bai gama aiwatarwa ba ya je kuma yana mai yana kale eh wato wai shi yana neman falala kuma garin neman falalan garin neman gira sai a rasa goshi ma gaba daya eh Allah sauki fakala sayyid shine sayyid bin al-musayyib sai yace inna asaba muhammad yace lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam ya'lamuha yace mamaki nake ji sahabban manzon Allah sun kasa gane exactly bishiyan da suka yi mubaya'a wa manzon Allah tunda bishiyoyin manya-manya suna da yawa a wajen sun kasa ba wa ulimtumuha antum yace amma ku yan bid'a nan sai aka sanar da ku musallaci. ba wato wurin ku kun gane wajen yace cha'i eh, fa antum a'lamu ake ku kun fi sahabbai ma ilimi yace ake ku manyan malamai ne wala fa ba ne musu abinda suke yi ba daidai bane eh don za ga wani ya rike abu yadda yake sahabban annabi ma ba su san da shi ba tunda dama annabi ya ce bi sunnati wa al khulafa'i rakidin da ainihin sunnata da sunnan kalifofi na kiryayyu idan manzon Allah ya yi abu wannan ya tabbata sunna ce idan Abubakar bin Abi Quhafa ya yi abu wannan ya tabbata shari'a ce idan Umar bin Khattab ya yi abu wannan ya tabbata shari'a ce idan Usman bin Affan ya yi abu wannan ya tabbata shari'a ce idan Ali bin Abi Talib ma ya yi abu wannan ya tabbata shari'a ce radiyallahu anhu wannan shine tsari na ainihin karantarwar islama amma in baka yi hankali ba to zaka samu wani kasan jahili ma sai ya koya maka wani abu wanda yake babu gaira babu dalili ranar takin alkiyama da kai da ke sai a tara ku mala'iku sai ta jibgan ku saboda me saboda kun yi aikin da babu dalili babu lada sai jibga kawai Allah ya sauwake za a masallaci za ka iya samu ana hitar da sallah sai ga wani ya je ya ɗauko wani kasan carbinsa sai ya samu wani dungu kawai sai ya zauna ya ta ja kana gaike shi ko amsawa ba yi sai ya daga maka hannu sai ga wani shi kuma kullum yana shigowa yana ganin wannan abin ya baki sha'awa in bai yi a masallacin ba to zai kirkiro a wani masallaci in ka zo ka shaƙe ka kace me hujja ba zai fala maka ba musamman ma in ya gano wancan katon jahili ne ba zai taba yadda ya ce maka wajen wani ya gani ya koya ba mu kuma abin da muke so shine idan aka zo aka kamo ka aka ce hujja ka ce ayan qur'ani hujja ka ce hadisin manzon Allah hujja ka ce Abubakar bin Abi Quhafa ko in aka ce hujja ka ce Umar ibn al-Khattab ko in aka ce hujja ka ce Abu Huraira ko in aka tambaye ka hujja ka ce jabir bin abdullah al-bajali ko in aka tambaye ka hujja ka ce abdullah bin umar ko in aka tambaye ka hujja ka ce abdullah bin zubair ko in aka tambaye ka hujja ka ce ainihin anas bin malik yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma in ba haka ba to kame kame ne kawai Allah ya kyauta da wannan mun karanta ne domin mu tabbatar da cewa wajen ainihin wannan bishiya babu ita babu alamanta dokar kaje ka ce kana neman a gwada maka wajen a za ka iya samun yankin wajen amma ina ne ainihin annabi ya tsaya da sahabban wannan ba za ka iya ganewa ba saboda babu wannan alama an daɗa turmutse alama saboda mai saboda yan bidiya wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace wato fa alima ma fi qulubihim Allah ta'ala ya san abin da ke cikin zukatan waɗannan bayin Allah mu'minai ay min as-sidqi wal wafa saboda suna da gaskiya duk waɗanda suka yi imani da manzon Allah a wancan lokaci in banda munafikai mutane ne masu gaskiya ko mutum yayi laifi zai zo ya faɗa ya ce yayi laifi ko yayi kuskure baya jin tsoron kowa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya amince da su wal wafa kuma yadda suka yi mubaya a annabi da zai ce an yakin to da za su yi yakin ba za su tsere ba saboda karfin imaninsu wa sami wa sannan kuma gaki suna sauraron annabi kuma suna yin masala'a domin ɗaya daga cikin wakilan ƙuraishawa ai da yazo da yazo ya ga yadda abubuwa suke gudana da ya koma wajen ƙuraishawa me yace musu yace idan annabi yana magana sahabbai suna gabansa to sukan kasance sukan yi tsit kamar ainihin tsuntsaye ne a bisa kayukansu ko kafaɗunsu ko motsi ba su yi balle magana saboda gudun kada waɗannan tsuntsaye su tafi yanzu ana karanta hadisan annabi haka kuke yi eh ana karanta hadisan annabi haka yake yi ko ana karanta ayoyin qur'ani haka yake yi to Allah ya gafarta mana amma abin da sahabbai suka yi mu ba za mu yi ba shi yasa ba yadda za a yi ka raina su don ka raina su to iyayenka da kakanninka ma za ka raina su tun da su ma iyayenka da kakanninka akwai abin da suka yi kai ba za ka yi ba to balle kuma sahabban annabi abubuwan da suka yi wa annabi ko suka yi wa addinin islama kai ba za ka yi ba na ga wani ma a facebook ya turo ya gwada ainihin waɗansu a kan dawakai kamar sun fito tafiya ko kuma sun fito yaki yace sahabban annabi kenan a lokacin azumi suna yaki domin a lokacin azumi ne aka yi yakin badar ana cikin azumi aka yi yakin badar ana kyauta zato ranar sha da ko sha bakwai ko sha takwas a wannan tsakani aka yi yakin badar kuma sahabbai sun fita ba su da yawa ɗari uku da sha uku tun da sun fita ba tare da ainihin tsarin za su yi yaƙi ba amma a ƙarshe suka yanke hukunci a yi yaƙi suka tinkari kafirai wajen dubu ɗaya da wani abu kuma suna tattare da miyagun makamai kafiran nan kowa ya zo har wuya saboda yana Allah Allah ya haɗu da musulmi ya girbe su ya gama da su su kuma musulmi da suka fito wani ma a hannunsa sanda ce amma da suka yanke hukunci tare da annabi cewa za su tinkari waɗannan mutane suka tinkare su kawai sai ga ke an wayi gari mutane 310 da goma sha wani abu sun rinjaye mutane dubu da wani abu sun karya ah, wato sun kariya su sun ci nasara a kansu kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idhnillah wallahu ma sabirin to amma kuma a ƙasa shi mai facebook din lalle yayi hikima don ko ba malami bane allah ya baki hikima da basira sai gudu waɗansu kuma ga nan fanka tana kaɗawa a masallaci suna kwance keme-keme suna ta shirga bacci wato kaga yadda aka kwatanta abin kuwa akwai kama hankali ce su kuma musulmin yanzu kenan ana azumi suna ta shirga bacci a masallaci? idan ma fanka ba ya yi to za su je waje su samu mai su samu ainihin fulo ko irin wannan ta'ayi mai sanyin nan to a wajen za su kwanta keme keme ko kiran sallah aka yi sai ka zo ka shuri mutum ka ce taki Allah za a yi sallah sannan ya taki sai yanzu bai lillahi waɗanda yake a cikin azumi suka hau kan dawakai sai ka san hawan doki kuwa ka san fa duk koshinka in ka hau doki daga nan kai tafiyan kilomita ɗaya ko biyu in ka sauka fa sai ka nemi abinci amma yana azumi ya hau doki sannan kuma ya tafi yaƙi jihadi kai kuma kana azumi ka hau kafet kana ma ƙoƙarin neman filo eh kana ta bacci sannan kuma a ce haɓai ka ce ai kaza kaza kaza ya za ka ce aka ambace su to addu'a yake musu akan ambace su ne da alheri duk da kasancewa akwai kurakuran da suka yi amma Allah tabaraka ta'ala ya gafarta musu wannan nassin alkur'ani ya tabbatar da haka a to garki wanda ya halarci hakkin badar an ce la Allah tala ala ahli badr fa qala imalu ma kaytum qad ghafartu lakum sannan ga waɗanda suka halarci sulhul hudaybiya manzon Allah ya ce wuta ba za ta shafi ɗaya daga cikin su ba to kai kana ina a lokacin kaga so sun samu waɗannan abubuwa kai ko baka da tabbas ko malami ya yaudare ka kai ko alaramma ne ya yaudare ka ya ce ba matsala akwai matsala shi ma alaramman yana da matsala sai eh, karku dauka na gwada wannan alaramma ba wai kowane alaramma ma kowa ma yana da matsala sai dai Allah ya gafarta mana saboda haka lalle waɗannan sahabbai bayin Allah mumine da Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda da su suna da mai as-sam'i wa ta'a sukan ji maganan annabi kuma sukan masa da'a yasa annabi ya ja layi ba sa ketare layi eh ya ja layi ba sa ketare layi ai ya taba jan layi ma wani sahabi lokacin da ya dauke shi zai je ganawa da aljanu ya dauke shi ya masa rakiya sai ce zo mu je karaka ni shi kuma ya tabin sa sai da ya je wani waje sai ya ji layi sai ce karka ketare wannan layi zauna a nan kai ta jira na ko menene ka zauna ka jira ni maza Allah ya gaba shi kuma wancan sai ya ga manya-manyan mage da kulayu manya-manya zuwa wani lokacin sai ya ga waje kawai ya yi duhu yana jin wani dididididi ya ce anya kada fa wani abu yana faruwa ga manzon Allah ya ce ni kuma yana zaune a nan kaga waye tuna manzon Allah ya tuna sai ya ce to bari ya ƙetare sai ya tuna umarnin annabi an ce kare ƙetare layu sai ya dawo ya zauna in an ji mai ji hayaniya ya ce bari ya sake ya ƙetare sai ya tuna sai ya dawo ya zauna can sai ya ji abin ya fara baya-baya ya fara tafiya can sai ga annabi ya dawo sai ce ya rasu lallahi ai ni na razana ni na tsorata saboda yana ganin kaman wani abu zai faru gare ka ai da na yi yin ketare wannan layi manzo Allah ya ce gara da baka ketare ba da ka ketare to da har abada ba za same ka ba eh saboda mai yiwa yana ketarewa ya shiga duniyar aljanu sai su je su yi ta wasan kura da shi tunda ya shiga duniyar su gaba daya kuma ka shiga cikin aljanu ba za ka iya rayuwa ba ah to ko a yanzu a ce misali ya je ya ketare aljanin ya dauke shi daga ainihin wato yankin birnin madina ya dauke shi ya kai shi can dutsen indiya karken duniya ya ajiye ki ko ya kawo ki afirka ai ya gama yawo don dai inda aka je aka ajiye shi ya san dabbobin da zai haɗu da su domin dabbobin da sun fi bala'i sun fi cin mutane duk abin da zai gani wanda yake ba saba da ke ba kai masa farmaki suke yi waɗansu daga cikinsu suka dawo suka zamo dabbobin gida wannan na kawo misali ne wanda annabi ya ja masa layi kaga bai ketare ba in ya je ketarewa sai ya tuna wato maganan annabi kai kuma layuka nawa annabi ya ja maka a cikin sunnoninsa amma ka ketare ya kai musulmin yawu layuka nawa annabi ya zayyana maka ko ya iyakance maka amma ka ketare su saboda haka a kul ka ce za ka haɗa kanka da sahabban annabi wannan ka yi kara maza Allah ya riga ya fala ya ce la ta subbu ya ce kada ku kuskura ku zagi sahabbaina ya ce la ta subbu kada ku kuskura ku zagi sahabbaina ya faɗi wannan magana sau nawa sau uku sau ɗai ɗai har sau uku sai nan ya ce fa wallazi nafsi bi yadi ya ce na rantse da wanda raina yake ga hannunsa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba da ɗayan ku zai ɗauki kwatankwacin dutsen uhudu ya yi sadaka da shi zinare kwatankwacin dutsen uhudu so mu ɗauki misali mafi sauki wani dutse ne yake kusa da mu dutsen warinje warinje ne ko ina ne eh nauyinsa ya kai nawa ina waɗanda suke zaune kusa da wajen yanzu wannan tudun dutsen idan da kuɗi ne zai kai miliyan nawa ina wani tsohon ma'aikacin banki sai yi mana bayani kamar miliyan nawa ne ga miliyoyin da yawa to da za ka ɗauki kuɗi kwacen-kwacin wannan dutsen uhudu kuwa ya fi wannan da yana kyauta zaton dutsen uhudu zai yi ishirin ɗin wannan dutsen warin je tun daga dungo har dungo kai gidajen da suke baya ma ba a ganin su kai kana gefen nan gidajen da suke baya ma ba a gani kaga dutsen yana da tsawo kenan shi ma wannan dutse haka ne in kana zai ana yi ba za ka ga abin da yake bayan ka ba to maza Allah ya ce da za ka yi sadaka da dukiya kwatankwacin wannan to ladan da Allah zai baka ya ce ma balaga mudda ahadihim wala nasifa ba za ka samu ladan da sahabi ya samu ba yayin da ya sadaka da mudun hatsi guda ɗaya ko rabin mudu ina jin dawa nawa ake sayar da ita Allah ramma ba ya cin dawa ina mai cin dawa mudu ɗaya to iri biyu ne mai tsadan ma nawa ne ya wuce naira ɗari hudu ne to ko kuma a ce rabi eh ko rabi rabin mudu kenan to idan sahabi yayi sadaka da wannan kudi ladan da zai samu a wajen Allah kaga yana da yawa sai kuma kayi sadaka da miliyoyi baka samu lada irin nasa ba ai wannan annabi ya faɗa mana ne don kada mu haɗa kanmu da sahabbansa radiyallahu anhum saboda haka fa anzala sakinata shi yasa Allah ya saukar musu da natsuwa wa hiya tumanina wato ainihin ita ce natsuwa alaihim wa asabahum fatan qariba kuma Allah ta'ala ya ba su budi wanda yake na kusa wa huwa ma ajara Allahu azza wa jalla ala aidihim shine abinda Allah ya gudanar bisa hannayensu mina sulhi bainahum wa bain a'daihim sulhun da aka yi tsakaninsu da wa da ainihin makiyansu wa ma hasala bi zalika min alkhair al'am da alherin da aka samu gaba daya wal mutal wal mustamir al muttafihi wato wanda ya ci gaba da saduwa bi fati khaybara wa fati makkata aka zo aka ci birnin khaybara birnin yahudawa da birnin makka birnin ainihin ƙuraikawa da manya-manyan kafirai kuma saboda ɗakin Allah su mafata sa'ir bila sa'an nan kuma aka ci gaba da cin birane masu yawa wala ƙalimi alaihim da yankuna kwantinet-kwantinet da ainihin daban-daban wa ma hasala lahum min al da abin da suka samu na buwaya da nasara wa rif'a da ɗaukaka fi duniya wal duniya da lahira yasa duk wanda ka ji an kira sunansa in sunan sahabi ne sai ka ji kana tunawa da sahabin da yake da wannan suna ko da yake mutane yanzu sun zo sai ana ta mai suna mai suna wani mai sunan ko da ake masa mai suna ja'iri ne eh ka dauki sunan ja'iri ka dora wa jaririnka to shi ma ba zai wayi gari ja'iri abin da ya kamata shine ka ɗauki sunan annabi ko manzo ka sa wa ɗanka don ya ɗauki ɗabi'an annabin ko manzon ka ɗauki sunan sahabin annabi ka sa wa ɗanka domin shi ma ya ɗauki halaye na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai mutumin kirki ne to shi kenan mahaddacin alkur'ani ne limami ne mai jan baki ne mai wa'azi ne sannan kuma yana da kyawawan ɗabi'u to ni ma na haifi da bari sanya masa suna wanda yana fata shi ma ya kasance kwatan kwatankwacin wannan tunda dai kana ganin ga na kusa da kai wancan ko yayi maka nisa wani ma bai san ma ba ainihin tarihin wani sahabin ba to sai ka sa sunan wani wanda kake ganin mutumin kirki ne a yadda kake zato kana fatan cewa yaron ka ya dauki hali irin nasa saboda an ce suna yana da tasiri a cikin gangan jikin mutum cikin aikinsa Eh, irin sunanka irin ainihin aikinka in aka kira ka umar to ya kamata ya kasance kana da kwazo amma in aka samu umar malalaci bai yi ba eh, bai yi ba in aka ce aisha ya kamata tana da karatu in aka samu aisha jahila bai yi ba wanda za a yi ta mata karatu ba za ta dauka ba to haka sai kai ta buga misali in aka ce ali ya kamata a samu jarumi amma aka samu ali matsoraci bai yi ba eh shine ne ala zalim saboda haka sai kai kiyasi to Allah ta baraka wa ta'ala ya ɗaukaka waɗannan bayin Allah walihada qala wa maganima kathiratan ya ce akwai ganimomi masu yawa wanda za su ainihin kwasa shine na ainihin kaibara kamar yadda yake fassarawa wa kana Allahu azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima duk abinda Allah ya tsara ba wanda ya ya ainihin kawar da Allah ko yanke masa sai Allah ya ce mai وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس وكف أيدي الناس أنكم ولتكون آية للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها للي الله تعالى يا مكوى القوار القوارين مومي ما سيوا وغن ذاكو قاتانا غبا فعجل لكم هذه سيسا يغغوتا مكو ونن ganima ya gaggauta ونن wannan ganima ونن الهيري wa kafa aidiyan nasi Allah ta'ala ya kame hannayen mutane ga barinku, sun yi yunkuri za su cutar da ku amma Allah ta'ala ya kame hannayen ku shine sai da aka zama mutane ɗaya ɗaya har wajen mutum nawa mutum saba'in ko tamanin waɗanda suka yi mummunan kiri suka ɗauki makamai bayan fa an yi sulhul hudaybiya daga cikin birnin makka suka gangaro a sulale wato suna son su yi barna wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani abin takaici cikin su har da wani wakili shi ma fa babban wakili ne ya zo wakilin quraishawa ne ya zo wajen annabi daman kafin ya zo aka zo aka cewa wa annabi gafa wane shine aka turo yace wane yace da kuke ganin sa fajiri ne wane yace fajiri ne zo ya zauna ana ta tattaunawa da shi yayi kom shi ya gode kawai ba za su bada hadin kai ba shine second to the law yana zaune da yake Allah tabaraka wata ta'ala ya riga ya kaddara sai an yi sulhu an kasa gane ainihin hancin abin ko mawarwara shikenan sai ga su hailu bin amru sai quraishawa sai suka turo wani babban mutum ana kiransa su hailu bin amru mutum ne mai daraja a cikin su sai ga shi ya zo wajen sai maza maza ka zo aka ce wa annabi saboda in kana shugaba dole ba ka sa waɗansu abin na kan hanya kafin mutum ya yi so wajen ka sayan fada maka in wanda za ka tambaye shi ne ka tambaye shi wanda za ka yi masa ba za ka saurare shi ba ne ka yi watsi da shi ka yi kwana ka san inda za ka ainihin zulle ya sa manyan yanzu za ga suke sa me suke sa abin nan ɗin na'ura sai ga mutum kamar talabijin ne a gabansa daga nan abubuwa ne na security wanda ya zo gate ɗin ma yana ganinsa to in baya so ya gana da wani sai ce to duk yadda aka yi ku toshe wane ko ga wane yana zuwa ya riga ya ganki in yana son ya gana da shi kuma zai ce ga wane maza maza ku shigo da ki to da yake a wancan lokaci babu na'ura balle a yi haka to shi yasa maza Allah yake sanya waɗansu mutane suna lura da dukkan abin da yake gudana ya za suka zo suka faɗa annabi suka ce ga suhailu bin amru ya ce ah, alhamdulillah ya ce tun da suhailu ya zo ya ce to sahula amurkun ya ce alamari ya yi sauki an zo ƙarshe kawai to shi ma dai da ya zo an yaba masa cewa za a samu sauki amma da haka zo ya ce a'a ki ma yake ke ƙasa ƙasa ya ce banakan ya ce annabi da kai da mutanenka ya ce muhammadu da kai da mutanenka ku koma bana kan ba za ku shiga makka ba ba za mu taɓa yadda ba to shi yana da saukin al'amari eh duk da haka dai yana da sauki ya ce a zo a yi yarjejeniya ce ya yadda a zo a rubuta takarda aka kawo takarda za a rubuta aka fara da bismillahir rahmanir rahim ya ce sai dai a ce bismikallahumma su an rahmanir rahim ce ba mu sani ba mazala ya ce to a kyare a rubuta bismikallahumma Allah da ka gode masa da karka gode masa duk ɗaya ne masu godiya ga Allah suna da yawa don baka bauta wa Allah ba ba abin da zaka rage masa kuma jahannama tana nan yi yasa an Allah ta'ala ya sa ka cikin jahannama ba morewa zai yi ba amma dai yayi maganin ka shi yasa da kai masa da'a da karka masa da'a duk ɗaya ne yace ya rubuta bismika Allahumma aka rubuta zaka ce to wannan kuma yarjejeniya ce aka yi tsakanin Qurayshawa ga ainihin muhammad bin abdullahi rasulullah ya ce a'a mu dai mun san muhammad bin abdullahi amma ba mu san rasulullah ba ya ce inda mun yaji rasulullah ne za a yi wannan yarjejeniya ne ba za a yi ba ya ce a kyare nan ma aka yi ta rigima annabi ya ce a kyare a sa muhammad bin abdullahi suke nan tun da kowa ya karanta da ya san shi ne to aka yi yarjejeniya inda aka yi turka-turka sai ya ce to duk wanda yake cikinmu idan ya gudu ya dawo wajenku ku dawo mana da shi amma duk wanda yake cikinku idan ya gudu ya dawo wajenmu ba za mu dawo da shi ba ina ba ta an gane magana ai daga ji ka san cewa akwai son zuciya aka ce a ai annabi ya ce ku rubuta don zama abin mamaki ka abin a gama rubutun sai ga ɗansa ya zo ya kwato kansa daga cikin sakari yana ɗaure ɗan sohailu wanda ake yarjejeniya da ki sai ga shi gangaro ya zo kawai sai ya jefar da kansa a gaban musulmi ya ce ku taimake ni shi bai san cewa da ubansa ne ma ke rubuta yarjejeniya ba yana juyawa kawai sai ya ga ɗansa sai ya ce ah, to ya ce muhammadu ya ce to da kan wannan za a fara zartar da alkawai yarjejeniyar nan maza Allah ya ce ka bani dama ka yi mun sassauci ka yi mun sassauci akan wannan ya ce wallahi ba zai yi sassauci ba saboda in yayi sassauci gidansa ne wato ɗan ne ya ce ba zai yi ba to shi wanda annabi ya ce fajiri ɗin ya zo daga baya shi kuma sai ya ce haba ya ce a masa sassauci mana wannan guda ɗaya a bar mana sai shi oga kwata-kwata su hailu ya ce ba za a bari ba dalilin da ya fara kawo labarin har nan wani lokaci ko an kira mutum fajiri za ka samu wata rana da ranarsa wata rana da ranarsa shi yasa idan mutum ya lalace ana kokarin yadda zai dawo kan hanya ne ba da lalatar da shi za a yi ba to Allah tabaraka wa ta'ala wa kafa aidiyan nasi ya kame hannayen mutane ba su cutar da ku ba wato lam yaqdiru alaiha eh takuna ayatan lilmu'minin kuma domin wannan ya kasance aya ga bayan Allah mu'mini wa ya hadi hadiyakum siratan mustaqima domin Allah ya shirye da ku hanya daidai madaidaiciya domin duk lokacin da aka yi da'a wa manzon Allah to ana samun kwanciyar hankali da zaman lafiya amma in ka kauce dangane da da'a wa Allah da manzon Allah to komi yana iya faruwa gare ka to ne Allah ta'ala ya cewa da kuma Allahu maganima katiratan taqudunaha fa ajjala lakum hadhihi wa kaffa ilayhi an-nas yankum walitakuna ayatan lil mu'minin wannan aya ce ta musamman ga bayin Allah mu'minai wa yahdiyakum siratan mustaqima kuma Allah ya haka ne don ya shiryar da ku hanya madaidaiciya wato abubuwa rinka bin su sannu sannu kar a ci da zuci kuma in an dogara ga Allah to lalle za a samu mafita sai Allah ce mai وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله biha. وكان الله على كل شيء To وكاجي kuma ga ƙari ga ƙari nan mutane sun tin ƙaro annabi fi da kansa da sahabbai sun zo za su shiga makka mahaifansu a ce an hana su wannan akwai takaici kwarai da gaske sannan yarjejeniyar nan da aka yi guda bakwai dukansu ba su da daɗi za a bar yaƙi shekara bakwai duk wanda ya zo za a mayar da shi duk wanda ya je can ba za a dawo da shi ba sannan kuma annabi ya koma shekara mai zuwa ya zo ya yi umra amma ban da bana kuma idan ya zo kwana uku kacal zai yi a cikin birnin makka sannan kuma idan ya zo ba zai rike makamai ba sai ainihin eh, takubba kawai za su rataya domin saboda mai saboda kar shigo da miyagun makamai da waɗansu abubuwa makamantan waɗannan saboda haka kowa ransa ya ɓaci kowa yana cikin takin hankali shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ta kawo waɗannan ayoyi domin ya rarraki bayan Allah mu'minai yace wa ukura akwai wata nasarar mata musamman akwai wata ganima mata musamman lam takdiru alaiha wanda ba ku da iko akai kuma ba za ku iya ba sai dai kar ahata bi biha Allah ya riga ya kewaye muku ita ya ajiye muku tana jiran ku to kaga wannan an gwada fathi bayan fathi bi ma'ana buɗe bayan buɗe bayan buɗe haka za a yi ta tafiya matukan an yi da'a wa Allah da manzonsa kana Allahu ala kulli shay'in قدير lalle Allah mai iko ne bisa dukkan komai abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh